Ama ba jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake haduwa a wannan cibiya ta masallacin abu huraira radiyallahu an ita ma ta zama cibiya domin masallaci haɗu da makaranta kuma babba sau da ka cibiyar abu huraira a garin sokoto inda muke karanta tasirin alkur'ani mai albarka a kowane yammaci na watan ramadan yau alhamdulillah muna maraicin laraba kenan sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu biyu da goma sha shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da shidda dubu biyu da goma sha biyar mun shiga watan julai kenan biyu ga wata yabo yau ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ah, malam ya karanta muka ayoyi guda hudu jiya za mu ɗora daga inda malam ya ajiye bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله يتي مثال waɗanda suka كافر kafirci suka kafirce ma Ubangijinsu to kuma sai kawo a amalin misalin wato wani uslubi ne na larabci mai hikima na bai ce masalu a'malil ladina kafaru bi rabbihim ka'amadin sai ce masalu ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bi rih misalin kafirai a ranar alƙiyama ba misalin aikinsu su din ba misalin su kansu kamar misalin wanda aikinsa ya zamo kamar a ce haɓɓi ne kuma ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif iska mai tsananta a ranar da ake guguwa shi ko haɗi ne mallaka yanzu misalinsa ake bamu ko misalin aikinsa to ka suranta shi ga kanka mutum ne ya mallaki haɗi sai aka yi iska mai tsanani da ƙura iskan yana ta tashi yana ta tashi da abin nan da ya mallaka shi ya yake ya yi saki baki yana kallo ko ba haka ba ya yi zuru zuru to ranar alƙiyama ga kafiri zai kasance duk abin da ya aikata duniya zai diba ya gaba da komai shi na lace la yaqdiruna mimma kasabu ala shai. duk abin da suka aikata nan duniya ba su da iko akan komai a ciki sai ka ji ana faɗin ai ai na kirki ne ai yana da daɗin zama ai mutum ne mai kyauta ai baya ƙarya ai in dai shi ne bai cuta duk waɗannan ɗabi'u ne na ƙwarai ranar alƙiyama ina suke babu karama da ne shadda bai zai fi yau min asu ya sada zumunta ya kyautata ma jama'a saboda mai aikin sai zama kaman haɓɓi wanda iska da guguwa suka ɗauke shi saboda ya yi gini bisa iska ya ɗora aikin ƙwarai ba bisa foundation ba menene foundation na karɓa aiki shine imani dole ne ya zan kai asasi na kalmatu tauhid ka ba Allah haƙƙinsa sannan ka ba kowa nashi to in ka hana ma Allah haƙƙinsa duk in ka ba duniya haƙƙinta ba zai amfane ka ba zalika huwa qalalul ba'id Allah ya ce wannan shine bata mai nisa wasu malamai sun ce a'malum anan ba ana nufin ayyukan da suka yi na lada ba tare da ayyukan da suka yi na lada ba samu lada su alkiyama ayyukan da suke kullawa na makirci da kififi na da kutun gwila da ƙoƙarin ganin sun karya addinin musulunci za su waye gari duk abin da suka kulla duk manyan kudaden da suka fitar sai su ga sun yi aikin banza wannan kuma waƙi yana tabbatar da haka rayuwa tana gwadin haka domin dararen da ake kashewa wajen kulla ma addini makirci kulle-kullen da ake ma addini suna warwarewa inda waɗannan kulle-kullen aiki suke da yanzu mu ba mu cikin musulunci yanzu ba da muke musulmi shirin da ake kulla mana ƙungiyoyi da ake tayarwa ana tarbe renunsu a cikinmu inda Allah yana ba su nasara bisa gwargwadon su ga yadda muke mu ragaye to da yanzu rayuwar ma ba mu yi bisa doron ƙasa kenan Allah ɗauke sarki yana mana bishara mu mumunai cewa duk sharrin da aka kulla mana Allah zai mana magani alam tara anna Allah alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in yasha yudhhibkum wa khalqan jadid wa ma jadid wa ma ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق manzo Allah baka gani bane kai mai karanta alqur'ani ba ka lura wanda ke sauraren karatun qur'ani kai ma Allah na magana da kai alam tara baka hankalta ba anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq baka gani cewa Allah da gaskiya yayin samai da kasa ba wasu malamai sun ce al anan ana nufin alhaki. da abin da yake alhakinsa ne ma'ana bai yi aro ba bai yi rance ba bai kwaikwayi wani ba bai ɗauka samfur ga wani ba ya ƙera sama ya gina ƙasa ya halitta duwatsu ya yi itace ya yi mutane ya yi dabbobi ya yi tsuntsaye ya yi ƙwari ya yi tsutsoci duk halittun da ke sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu allah ya yi su bai da injiniya bai da quantity surveyor bai yi amfani da kowa ba shi kaɗai ya yi abinsa kuma bai shawarci kowa ba kuma kowa bai taimaka masa ba kai lokacin da ya musu babu wa kowa shi ne bil haƙƙi da abin da yake cancantar sani na sani in ya sha idan Allah ya so sai ya tafi da ku ya gusar da ku daga duniya ya ƙarar da ku ya zanto ba kowa a duniya da mutanen da dabbobin da duk halittu in Allah ya so da kun fa yakunu sai ya zanka faɗe babu wa ya'ti bi khalqin jadid kuma in Allah na so sai zo da wata halitta sabuwa full babu inda ta kama da dan adam da wasu dabbobi sababbi full ba inda suka kama da dabbobi da duk sauran halittu duk wannan Allah ce wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan bai da wata wahala ga ubangiji ashe ba wani abu bane halittar mu da Allah yayi a gurinsa sa ba wani abu mai wahala bane kuma da yana so sai ya gusar da mu ya kawo wasu ba mu ba kuma wannan bai da wata wahala a gare shi wa barazu lillahi jami'a wa barazu lillahi jami'a fa qala du'ata لنا ما لنا من معيش وبرزوا لله za su bayyana gaban ubangiji jami'an kowa da kowa da haka duk wanda ya rayu sai ya kuma tashi wanda bai rayu ba damun ba halitta shi ba amma duk wanda ya rayu a duniya to alkiyama sai an bashi wata rayuwa shine wa barazu lillah za su bayyana ga ubangiji wato ranar da ake busa kaho yakhrujuna min al-ajdati sira'an كأنهم جراد منتشر mutane za su fito daga cikin kaburbura suna gudu suna gaugawa kai ka ce fahari ne masu yaduwa ko kuma sunge ranar da aka yi ruwa kuma ga hanki a wannan ranar mutane za su tsaya fi ka'in fasfafin latara fi fiha wajen wala hanta a wata farfajiya wadda take miƙaƙƙiya ba tudu ba rafiyar saura ka dare suna ganin na kusa duk tarfashin mu na farkon mu da na ƙarshen da na tsakiyar mu da ilahirin mu gaba ɗaya kowa na ganin wani فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا ما سروني مبيا muridai masu bautar wani Allah sai suke ce lallazi takbaru ga masu girma masu ɗaukan makansu girma masu cewa mun isa mun iya ku zo mu gwada muku ku zo ga hanya sai ce inna kunna lakum tabi'an a duniya ku mun ka biya ku sani wallahi mu mun saki kowa ku mun ka kama wallahi duk har rayuwar mu ta kare dariƙa kowa ban bai in ba ta ku ba fa hal antum mugnuna anna min azabillahi min shay shirana a yau din nan kuna iya wadatar da mu daga wani abu na azabar Allah mu abin da ɗaya muke so ku yi mana ku bi dan mana sassalci ba ku ɗauke mana duka Kalu law hadaina Allahu la So sace inda Allah ya aza mu ga shirya da mun shiryar da inda mun wadatu da kanmu da mun wadatar da inda mun kare kanmu daga azaba da mun kare inda muna iya kai kanmu cikin inuwa da mun sa inda muna iya shigar da kanmu aljanna da mun shigar da mu sawa'un alaina da mu da ku duk ɗai ne a jazi'na am sabarna mu yi raki ko mu yi haƙuri malana min mahis ba mu da malaba ba mu da wurin gudu daga azabar Allah wannan babban wa'azi ne cewa duk wanda ka bi a duniya ra'al kiyama barranta da zai da gare ka in ba wa ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka kwabbe manzon Allah bai barranta da gare shi don dama Allah ya aiko shi ne don abi shi amma duk wanda ba shi da in ka kankabe mishi kallake mai ka ce kai ranar alkiyama zai amfani ka to a alkiyama zai disappointing ɗinka za ka gamu da matsala saboda kamar yadda yake ka kaɗaita Allah ga ibada to ka kaɗaita manzo Allah ga biya kada zan kana da wani abin bi ba manzon Allah duk wani ma in zai zama ma jagora to ya zuwa ga manzon Allah ba zuwa ga tashi fahimta zuwa ga nashi ra'ayi zuwa ga na gani ko ina zato ko ina tsammani ba وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق lamma qudiya al-amru to idan masu gida da yaran gida suka rinka jayayya cikin lamarin addini suna sa'insa suna barranta daga juna duk aka kare wannan lamma qudiya al-amru lokacin da aka gama yanke hukunci yan wuta sun tafi wuta yan aljanna sun tafi aljanna to anan ne sai shaidan ya miƙe jawabi yau ga ranar hudu ga shaidan zai kira jama'a ya ku mabiyana ya ku kafirai ya ku fajirai ya ku kangararru ya ku waɗanda suka saba matafarkin Allah da matafarkin manzon Allah inna Allah wa'adakum wa'adal haqq yanzu gaskiya ta yi halinta kun gani dai Allah ya muku alƙawari gashi na ya tabbata gaskiya ne zaka ga 'yan aljanna ta cikin aljanna mu da lasifika za mu jinja su don ni ne ba zan leƙa ba yana can bakin wuta yana jawabi amma ni na sika kawai zan kunna muryar ta ishe ni in ji in masa dariya in masa gwalo amma su yan wuta suna jin suna ganin sa yace wa wa'adtukum fa akhlaqtukum na yi muku alkawari a duniya amma kun gani na saba muku don daman ban da ko ƙarya ce wa ma kana liya alaikum min sultan babu wanda ni tilasta a cikin babu wanda Allah ya bani wani iko a kansa illa an da'autukum fastajabtuni kawai kiran ku dai ko karba mini ba wanda na tursa kowannen ku da son zuciyar sai bi don haka fala talumuni wa lumu anfusakum ya ku yan wuta kada ku zarge ni ku zargi kawunan duk wanda ya sami kansa a rafi na ƙasa ko na ƙasa ƙasa ko na ƙasan ƙasan ƙasa to ya gano aikin sai kai shi ta ba ruwa na gwada masa ne ya ɗauka ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi ba ni iya ku ba ku iya cetona daman shi halakakke ne ya gamu da gamunsa tun ranar da ya saba ma Allah da ya kima annabi Adam sujuda Allah ta alai masa alƙawarin azaba sai ce to Allah ina roƙon alfarma guda aka ce menene yace zuri a Adamu ka bari in rayu tare da su an ka ce an baka yace to sun koshi ga uku domin lalle in ba wanda ka zaba ka tsarkake shi cikin su ba to la sai mun ce tare da su saboda shi da man ya san makomarsa ce bai kuma roƙi Allah gafara ba kuma da ya roki Allah gafara san da yake yin sujudan nan Allah ya masa yace da cewa yayi ubangiji ina roƙon alfarma ka yafe mini yanzu zan yi sujuda da Allah ya karba masa to ba ita yake so ba shi kawai abokan zama wuce yake nema za ka ce wadda kun ka san ba ku iya cewa Allah ga shi nan ka yi sai jahannama to ni ma ba iya cewa Allah ga abokai na nan ku ta, ka hidda su yace inni kafartu bima ashraktumuni min qablu ni fa na barranta da duk wani wata tarayya da kun kasa ne duk wani abu da kun ka aza mini yanzu ba ni ba shi na ka jama'a a daina ganin laifin shi in ji shi ba kowa shiga laifin kai ne inna zalimina lahum azabun alim sai Allah ya rufe ayar da cewa hakika azzalumai to suna cikin azaba mai radadi azaba mai radadi ta tabbata gare su saboda ka duk wanda ya zalunci a nan duniya to ko da yake shedan ne ya ingiza shi to amma fa da son zuciyarsa ya tafi da haka Allah ce wa hadainahum najidai mun gwada masa hanya biyu ga alkhairi ga sharri kana ji kana gani ka dauki sharri ga gaskiya ga ƙarya ka rufe ido ka dauki ƙarya ga sunna ga bid'a ce kai bid'a ka daure wa gindi ga musulunci ga kafirci shi wanda yake kafirci yake so to yanzu a yi ga laifin shi zaka kun ji jawabin da shedan yake yi cikin jahannama bayan gama shiga mu da lokacin insha Allah mun gama tabbata a cikin aljanna Allah kai muna arzikin shiga aljanna tun kafin shi dan ya wannan jawabi wa udkhil alladhina amanu wa udkhil alladhina وأدخل الذين آمنوا وعملوا jannat jannatin tajri min tahtiha al الأنهار to da shaidan ya ce baya da wani iko akan mu yana nufin bai ba mu wata hujja ba don haka muminai sun lura da inda hujja take sun bi tafarkin gaskiya wa'inda ba muminai ba kuma sun bi kawata wa shaidan sai la ce wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannat saboda sai a shigar da waɗanda suka bi tafarkin Allah muminai sai a shigar da su gidajen aljanna kaga nan an ce wa udkhila ba cewa adkhala Allahu allazina amanu an shigar da mummune ubangiji shine bai zai bada izinin shiga aljanna gare mu mala'iku su ne za su bude mana kofa mun ko mu ne za mu ingizawa mu shiga kaga sai ce an shigar da mummune a gidajen aljanna tajri min tahtiha al gidajen nan koran na gudana a karkashin su saboda ni'ima da jin daɗi khalidina fiha bi idni rabbihim suna matabbata a cikin gidajen aljannan nan amma fa sun shiga kuma sun tabbata bi idni rabbihim la bi hawlihim wala bi quwwatihim ba don wata dabara ta ka ba ba don karfin ka ba ba don iyawarka ba don rahamar Allah a gare ka shine bi idni rabbihim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yudkhil aljannata ahadan minkum amaluhu cikin ku ba wanda aiki ne zai shigar da shi aljanna او ترواية لن يدخل الجنة احد بعمله باو متون قداد دي شقاء الجنة عندهم اي جنس سكتشي ولا انت يا رسول الله سكتشي حدك يا من الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته كوني اي كده بكين الجنة سيدي وبنجي ناي من كوبين رحمة الله كنن ايا ابن نظام يشيني مميك اويا في الله يكرم mu yi saranda sai Allah ya yafe mana laifin mu fara aiki sai Allah ya cika mana amma aikin da zai kai ka aljanna baka isa ba ko kanshinta a ce ɗaya eh, aje ka bayan aljanna kana shaƙar kamshinta kamar yanzu misali idan nan a ce masallaci yana cike da AC aka buɗe ƙofa na ta waje ba iska yana kaɗa masa ba to a ce kai ka zan mai gadin aljanna kana daga waje kana shaƙa iska aljanna baka isa kai aikin da zai baka wannan martaba ba amma fa idan ka yi aiki wanda Allah ya umarce ka ko da na wajibin kaɗai ka tsare to shikenan Allah zai maka tukuici da ita aljanna don haka aljanna karancin ubangiji ce garin ba cancantar mu bace ni'imar aljanna ta kai ma wanda ya fi kowa wahala duniya kai yanzu ƙesar da ka sai ya fi wahala duk ungoku kawai ka dubi wanda ya fi kowa talauci wanda ya fi kowa aikin ƙarfi da wahala wanda bai da wata kima idan mutane abincin da yake ci yana bashi wahala kila sabulun da zai yi wanka ma yana gagararsa kila riga guda gare shi sannan Allah ya mashi tsawon rai ya tsufa shekara ɗari da takwas kuma bai da kowa bai da gata bai da ɗa bai da jika kaddara wata irin wahala ya sha a rayuwar duniya bai da ilimi bai da sarauta ka gani duk ya gaba shan wahalar nan a shigar da shi gidan aljanna ana shigar da shi sai a ce juyo waiwayo akwai ma ana son magana da kai yana juwa sai a ce ka tuna wahalar da kai duniya ya ce wallahi ni ban san na wahalar saboda me saboda ni'imar da ya samu kansa cikin ta sakan guda cikin aljanna da wannan aljanna yi saka sai ta da kudin ka sai baka isa ba to shine bi izni rabbihim Allah ke tahiyyatuhum fiha salam جس ود سكيت أكان نجيو ننسو سلام سلام سلام سلام جسو إيان عن الجنة سلام عليكم سلام عليكم التي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ويلقون ويلقون فيها تحية ويلقون ويلقون ويلقون فيها تحية وسلاما كما a سورة الزمر zumar da Allah yana magana za a ingi zaman mu ne su shiga aljanna sai وثيق الذين اتقوا ربهم كو الى الجنه زمر حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين لكن مو اتكانمو sallama muke mu junanmu sannan mala'ikun da za mu tarar sallama suke mana sannan kuma waɗanda za su shigo su yi mana barka da zuwa waɗanda za su taho daga waje su ma Allah ya ce su mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar don haka gidan gidan sallama shine aljanna so sai aka dan ba mu samfur a nan duniya aka ce mu rinka sallama a tsakanin junanmu ألم تر كيف ضرب الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أشيبك غنيبة يا كم يكرتوا يا كم يدعيك كرمت مع القرآن يا كم يسرروا كيف ضرب الله مثلا دو بيد الله يبقى مثال كلمة طيبة kyakkyawan kalma kyakkyawan zance da daɗin magana wace magana ce mafi daɗi a duniya wace magana ce mafi tsarki a duniya ita ce kalimatu tauhid kalimatu ikhlas wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqlihi la'allahum yarji'un ita ce kalma da har abada ce an faɗe ta Allah ce misalin wannan kalma ka shajaratin tayyiba kaman lafiyayyen ice kyakkyawan icce tsarkakakke mai amfani asluha sabitun wa fi sama sayunsa sun yi ƙasa amma rasansa sun tafi cikin sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha akai akai wannan iccen sa ku ƴaƴa yake yi masu amfani masu daɗi masu albarka ga inuwa ana sha wannan shine misalin kalimar imani kuma shine misalin mumini asluha cikin zuciyar mu yake sayyun wannan ita cikin zuciyar ke kai mumini ka kudurta imani ka kudurta alkhairi ka yarda da Allah ka yi imani da manzon Allah ka gaskata littattafan Allah ka amanna da mala'iku ka yarda da alkiyama ka rungumi kaddara zuciyarka duk sayyun imani suna nan a cikin da sun yi toho wa far'uha fi sama sannan duk gangar jikinka bakinka alheri yake faɗi gangar jikinka aikin kwarai take yi ɗabi'unka na kirki ne ladubbanka na kwarai ne ayyukanka kullum saba suke yi kaga kai kama da iccen wato imani ko kuma iccen dabino ko icce na kwarai wanda wato sayyunsa sun yi ƙasa rakunsa sun yi sama ya ba da inuwa ya ba da 'ya'ya aikinsa ganinsa jin daɗi zauna ƙarƙashinsa ni'ima shan 'ya'yan itacensa amfani wa yadribu Allahu al-amsala lin Allah yana buga misalai ne ga mutane la'allahum zakkaru, ko da za su wa'azu wata kullum ka kalli mumini daidai ki da ba mumini ba ba su dai to menene misalin muguyar kalma ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها, ما لها من قرار التي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة مثال ممونة كلمة كما مثال ممونة إتشي موبو إتشي اجتثت من فوق الأرض إتشي دعك تنبكي شدك سمن كسا ما لها من قرار باية تبتشي yanzu Allah ya bada misalin mumini kamar wannan ice da muke ganin sa gashi nan a gaban mu ga inuwa kasar ta rassa ko ba haka ba duk wanda yake karkashin sa ne intuwa yake yi to shi ko wannan ice ijtisat min fawqil ardi an tumbuke shi an cire shi daga kan kasa malaha min qarar yi tabbata akwai yadda za a yi ka koma shan inuwa wannan ice akwai yadda za a yi ka koma kanin hurensa ya baka shawa akwai yadda za a yi ya saukar da wasu ‘ya'ya masu daɗi su amfane ka babu sai Allah ya ce ne يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل ba da labarin mumini da kalmarsa ta kwarai katiri da miyagun kalmominsa a zuciyarsa babu imani a harshensa babu addini a gabansa babu alkhairi a halayensa babu abin tsinta to Allah ya buga waɗannan misalai sai ya zo ga maganan ƙarshe idan ka zo ƙarshen mumini da ƙarshen kafi sai lake yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit waɗanda suka yi imani rayuwarsu ta zamo mai amfani a duniya mai cike da alkhairi wacce ta yi rassa a cikin ƙasa ta yi sayu a cikin ƙasa kai ta yi rassa a cikin sama to Allah zai tabbatar da su bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah a nan duniya maganar ƙwarai suke faɗa fil akhirah idan sun mutu kuma maganar ƙwarai su faɗa da haka wannan aya ta tabbatar da cewa a cikin kabari akwai abin da mumini yake faɗi na alkhairi wannan misdakin sa yana cikin hadisai ingantattu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za a mai da mu nazarin addini idan muka mutu ka yi nazari aji ɗaya an kuwa maka man rabbuk ma dinuk man nabi ko ba ba ka shiga aji biyu an fara fayyace maka arkanul islam arkanul iman ka shiga nazari aji uku an koya maka ibada an koya maka alwala an koya maka sallah kada shiga primary one karatu ya tafi 2 3 har ka kare JSS SS 1 2 3 ka shiga jami'a ka gama ka yi digiri na ɗaya ka yi digiri na biyu ka yi digiri na uku ka zan farfesa kana mutuwa yau nazari za a mai da kai da shigar ka kabri za ce man rabbuk karatun nan da farko shi za a koma man nabiyuk wa ma dinuk waɗannan tambayoyin duk ɗan nazari su yake karatu farko ko ba haka ba in yi nazarin addini ce ba irin wannan nazarin da kuke kai ƴaƴanku ana koya musu eh, abin nan state and capital ba a for apple nazarin addini dai to man rabuka shi a farko abin da ake fara koya ma yaronka to in ka mutu gare su za a koma to a wannan ranar ne Allah ke yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit duk wanda a rayuwarsa imani ne to a wannan rana maganganunsa imani ne duk wanda a nan duniya maganganunsa kafirci ne a wannan rana maganar kafirci ne duk wanda a nan duniya sharholiya da fajirci yake yi to a ran nan kuma ruɗewa zai yi sharholiya nan da fajirci za su fito bakinsa wannan tun daga lokacin da mala'ikan mutuwa ya fara wato ainihin kirkirar ka yana neman kama rayuwarka shi yasa mumini za ku ga ya mutu yana murmushi za ku ga ya mutu da zufa a goshinsa yana gobe ya furta kalmar shahada a lokacin da za a yi masa tambayoyi a cikin kabari zai ba da ansa su kai tsaye babu taraddudi fajiri wanda rayuwarsa misali waƙoƙin banza kawai yake yi waƙoƙin michael jackson kawai ya haddace waƙoƙin ɗan anace da ɗan ƙwairo su ɗaya iya waƙoƙin kanawa na fina-finai su ne suke fita bakinsa to in ya mutu za ka je na rayarsu da yawa wanda za a ce ka ce la ilaha illallah amma yana rera wata muguyar waka wanda ya saba kullum ita ke saurari a cikin motarsa to tun daga nan za a fara kana zuwa munkarun da nakiri matambaya za su tashe ka zaune su ce man rabbuk duk dogon karatun nan idan ba imani bai hana ka rude ka ha ha ha la adri sami'tu nas yaquluna shay'an fa qultu na dai ji mutane na faɗa wato sai ka ruɗe shin waɗannan masu sunan cika ce la ilaha illallah ne ko masu ka ce la ilaha illa naira sai ka rasa abin ba su amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce munafiki a ran nan zai sai ce shi dai ya ga abin da mutane ke faɗa shi yake faɗa wa yudillu Allahu zalimin a wannan rana Allah zai batar da azzalumai tambayar nan ta ina zai ba su ya amsa ta wa yaf'alu Allahu ma yasha' Allah yana aikata abin da ya so. Malaice wa fi hadhihi al-ayati dalalatun ala fitnatil qabri wa azabihi wa na'imihi kama tawatarat bi dhalika an-nusus an an sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi al-fitnati wa sifatiha wa na'im al-qabr wa azabihi. Malam Sa'idi yace wannan aya ta nuna kenan ana fitinan mutane cikin kabari. Fitina ita ce tambaya. A tambaye ka wa azabihi wa na'imihi za a azabtar da kai idan ka kasa bada amsa za a ni'imtar da kai idan ka bada amsa alqur'ani ya tabbatar da wannan Allah tabaraka ta'ala yana cewa النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الآية آية الله يتي أمت نسلتين وأحييت نسلتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل سورة أتكين برزه أكوي رايوه a cikin kabari akwai rayuwa akwai tambaya akwai fitina akwai ni'ima akwai azaba ya Allah ka sa mu ciwo da za su ni'imtuwa a cikin kabari wanda za su ni'imtuwa a bayan kabari al-imam al bayhaqi ya yi littafi sukutun ya samu suna azabul na'imul kabri wa azabu ko na azabul kabri wa na'imuhu yaji azabul kabri isbatu azabul kabri wa na'imi yana nan yana da bakin makari za ku same shi a maktabatus sahaba wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana yin abin da yake dama don karka yi tambaya ka ce to ai ni wani ya mutu bayan sati guda dalili ya samu tone ba mu ga hannu ne da jiki ne sun kone ba wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana yin abin da yake dama ba sai idon ka ya gwada maka ba kuma hafiya ta farko ta mummunai wadda Allah ta cikin Qur'ani ita ce allazina yu'minuna bil ghaibi wannan shine ghaibi in ka sai abin da ka gani da idonka to kana cikin matsala to kuma addini bai ginu ba sai akan imani da gaibi abinda Allah ya faɗa ko da idon mu ba su gani mun yarda abinda annabi ya faɗa ko da ba mu ji da kunnuwan mu mun yarda wani ya yi mai da hadisin alkalbul aso da shaitan manzo Allah sallallahu alaihi ce idan bakin kare ya gitta to sallah ta kare domin bakin kare shaiɗan ne an tambayi Abu Dharr al-Ghifari aka ce me yasa sai ce na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bakin kare shi shedan ne saboda wannan ita ce hujja amma sai wani ce to ai su sun yi tiyata bakin kare su yi ta jan kare su yi ta <laughs> farin kare ba su ga bambancin an ji da an ta da awaza sai mu ce masa nahnu min alladhina yu'minuna bil ghaib mu mun yi amanna abinda annabi ya faɗa mun yi amma cikin hikimar Allah duk abinda ya wajabta mana mai imani muka yi imani shi wani lokaci sai ya ba mu hujja ga fili wasu 'yan chinese sun yi bincike sun yi tonon kasa sun cimma wasu abubuwa masu kama da alamun azaban kabari ina kyauta zaton a wannan masallaci wata rana ko a hudu juma'a ko a karatu na taɓa sa maku muryoyin da suka je an yi haka ko ba ya kama. Wai na muryoyin za ka ji lalle hayaniya ce ta 'yan adam amma an kasa gane su wane ne kaga wato azabar da ake yi na cikin kabari ce Allah ya ba 'yan cana ikon suka ji amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sauran halittu suna ji a lokacin da ake ɗauko gawa daga gida za a kai ta makabarta akwai maganar da suke furtawa idan mummuna ci. za ta rinka cewa ku yi sauri ku kai ni mana kuna ɓata lokaci ga ni'ima can tana jira idan fajiri ne wuta zai je zai rinka faɗin wayo shi wayo shi kuma yadda shi ina za ku da shi manzo Allah ya ce da aljannu da dabbobi duk suna ji kowa na ji mutane ne kai ba ma ji kuma Allah ya yi rahama ne a gare mu domin inda muna ji da mun ga fitina misali ya ce mutum ya dauko gawo babansa ga babansa na wannan kururuwa kuma mai da makawa kai shi zai mai da shi gidan zai yi إن كم إيه أحسنت بارك الله فيك إلا الثقلين الجن والإنس الجنو da mutane mu ne ba ji amma sauran halittu suna ji aljanu ma ba sa rahama ce a gare mu mutu ya dauko matarsa ko ɗansa ko babbansa ko makaucinsa ko amininsa babban ɗan kasuwa ana ji da shi a gari an ɗauko shi yana wannan kuwa akwai tashi hankali ko babu sai Allah ya ɓoye mana wannan kuma idan aka idan aka ji wannan kuwar misali za a fasa kai shi kabari ne za a fasa ba dan kuka bar shi gida wani zai muku shine wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yake Allah shi ke aikata abin da ya gada ma Allah kai mana rahama alam tara ila alladhina badalu ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم وأحلوا قومهم دار بئس القرار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا maza Allah wai baka gani ba baka yi duba ba zuwa ga waɗanda suka canza ni'imar Allah suka mai da ita kafirci babban ni'imar da Allah ya mana a duniya ita ce aiko mana manzo wanda zai gwada mana abin da yake so domin mu yarda da shi mu samu ni'imar mu shiga aljanna ya faɗa mana abin da baya so domin mu kauce mafushinsa kada ya azabta to duk wanda ya ƙi karɓa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baddala ni'matallahi kufra Allah ce wa ahallu qaumahum daral kuma suka ɗauki mutanen suka wurga su cikin gidan halaka jahannam gidan wutar jahannama yaslauna da suke ƙonarta wa bi'sal qarar kai tir da matabbaci wurin da wuta ke ci a cikinsa kenan wasu ba wai kawai sun hana kansu shiga aljanna ba a'a sun yi hanyar da wasu ma ba za su shiga aljanna ba hallu qaumuhum daral ثم تفدي سبحان سبحان هنيا الله وجعلوا لله اندادا وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار وجعلوا لله اندادا suka sanya ma كيشيوي kishiyoyi suka ce akwai bai yi suka ce su suna da wasu kaburbura da in sun ji sun roƙi bukata biya musu ake yi suka ce suna da wasu shehunnai ko waliyai waɗanda in sun ce ku biya bukatar mu za su biya in sun ce ku cece mu za su cece su suka ce duniya da wasu na da wani gaushi tana da wasu aqtabu guda hudu guda gabas guda yamma guda kudu guda arewa suke juya duniya to suka bar ma Allah ne suka ce su sun gube wani ba Allah ba liyudillu an sabili a wata kira liyadillu don su ɓace su bar hanyar Allah ko kuma a nan liyudillu domin su ɓatar da bayan Allah daga bin hanyar Allah kul ka gaya musu manzon Allah tamatta'u ku ta jin daɗi a nan duniya ku yi kafirci ku yi shirka ku rungumi wanda kuka ga dama fa inna masirakum ila an-nar makoma ku ba makawa ita ce jahannama ita ce wuta kuma jin daɗin ba wani mai tsawo bane kamar yadda Allah ya ce numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalib za mu ji yadda maguzawa daɗi har na za mu ji yadda su daɗi kafirai za mu bari su ji daɗi fajirai ma haka amma qalilan ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan jin daɗin da duk in suka ƙare shirin da za a tsoma su cikin jahannama sai a ce waiwayo don Allah wani irin jin daɗi ka taɓa ji a duniya sai ce ina ne ma duniya shi bai ma yi duniya ba bai taɓa jin daɗi duniya ba jin daɗi don na shekara na wani ana maganan daro hold gidan tabbata ko a jin daɗi ko a wahala kana maganar rayuwarka ta duniya da duk jin daɗin ta bai shekara sittin ba duk wanda ya ba sittin baya to ma ne da rayuwa yake ku tambayi duk wanda tijira da kun ka sani a unguwa wasu ma muna da su ana. ga wasu na ina ganin na tabbata sun kai sittin sittin su faɗa muku yadda suke jin daɗin nama sadda suna matasa haka suke jin daɗin shi yanzu yadda suke jin daɗin ayaba da lemu haka suke jin daɗi a yanzu akwai abin da ma yanzu ba su da haƙoran da za su canza shi kwanciyar da suke da iyalansu daidai suke da wancan lokaci na baya to jin daɗin da bai wuce shekara sittin ba shekaru sittin ɗin nan nawa ne an naka cikinsu duk talatin kada bacci ka yi su domin kowa ya san yaro lokacin da aka haife shi zuwa shekara biyu baccinsa ya kai na wata goma sha takwas kwarai kuwa sauran wata shidan su ne a farke don duk ya yi minti uku farke sai ya minti takwas ko minti tara yana bacci in zai awa ɗaya a farke sai awa uku yana bacci buge min wannan shekara biyu daga haihuwarka har zuwa shekara goma sha biyu wanda ga ka sani kamar sai da ake zunda kai har zuwa ka daga nan ne za ka fara sanin menene daɗi to sannan ne za ka fara nemo daɗin cikin wahala kake ta tarawa ta tarawa ba za ka fa gama tara abin da za ka ji daɗinsa ba sai ka kai lokacin da baka da hutu kamar yadda nake gaya ma wani sabbi ne mu yi magana kwanakin baya ce kai na farta mana rayuwar nan akwai wahala ce to ita daman duniya ya labai idan ta baka baya akwai takaici in ta fuskanto ka babu hutu jama'a haka da ko ba haka in in duniya ta fuskanto ka baka da huta an babu labarin wani hamshakin attajiri wanda duk afirka ana ji da shi ga arziki yana wucewa cikin gari sai ce mu direba dan dakata sai dakata sai sarki gilas sai haka ya leka ya dariya me ya bashi shawa mai yalo ya gama cinikinsa ya zo gindin bishiya ya aje tirensa da sauran yalonsa ya kwanta ya bacci abinsa ba ruwansa ba abin da ya masa zaɓi wato rayuwar sai ta ba sai ce ga masu jin daɗin duniya shi ko a hotel sai ya yi kame-kame sai ya ɗauki sut wajen hudu zai ɗauka don ma a rasa ina ne yake saboda ɓadda sau ba ko ina yake sauka ba jikinsa ba lafiya kullum ƙwayoyi ke ta sha iyalansa kullum koke suke ba su samun lokacin fira da shi ba su samun lokacin zama da shi indin kuɗi ana ba su kuɗi amma shi ba su da shi shi kuma complaint ɗinsa babba ne yaushe ne Allah zai halitta sa'a ta ashirin da biyar kuma ba zai same ta ba to duniya da take haka numatti'uhum qalilan shi sai Allah ce mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhum al'azaba ash-shadida bima kanu yakfurun mata ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan Allah ce kulta mace to ka ce ku ji daɗin an ba ku dama saboda ka yasa kaga Allah na hankuri kaga azzalumi yana zalunci Allah ya sa mai ido ka ji wani mutum guda ya yi kwana da dala biliyan ashirin da biyar na al'umma dala dala amurka fa jama'a biliyan ashirin da biyar bajet na wasu ƙasashe na zauna na yi lissafin kuɗin da na gano cewa in za a raba mana su 'yan najeriya sai an shekara wajen talatin da biyu ana rabon su kafin a gama raba mana su muna billahi muna amsa amma mutum guda ya sace su kuma Allah ya sa masa ido ya kyale shi numar yawan kalilan ne saboda ba komai ne shi yasa duk wanda ya irin wannan zalunci sai ka ga Allah ba zai bari ya ji daɗin duniyar ba zai da ya ta tara ya yi tara ya zama kamar burgu jawa ɗaya ke na tura kwatsam sai ka ji an ce ya yi ya mutu wani an ba mu labarin gawarsa tana kwance wayarsa tana bugawa tana abin nan alat na miliyoyin daloli suna shiga akawun a akawun ɗin magada ne shi ya riga ya tafi amma alat da yake shigowa na daloli miliyoyi suna shiga account me amfanin su gare shi kuma sai ka iske irin su Allah ya hana musu yin sadaka sai ka iske hamshakin mutum wanda asalin kuɗinsa haram ne duki al'umma ce da ita ya fara ko da ta bunƙasa ya yi kasuwanci da ciniki da ita sai ka rasa duk faɗin ƙasar nan cikarta da batsewarka da batsewarta ba isko masallaci mai ɗaukar mutum dubu ɗaya a ce shi ya gina shi saboda Allah babu zakka wannan bai fitarwa akwai mutumin kano misali guda ɗaya da aka lissafta zakkarsa aka tarar da cewa ta kai naira biliyan 150 biliyan 150 wallahi a facebook aka yi wannan lissafin kuma kuma ba wai ba almara ba ce ba ta tsune ba gaskiya ce wani ɗan najeriya mazaunin malaysia ya wannan lissafin naira biliyan hamsin ita ce zakkarsa saboda Allah da ya fidda zakar nan ana kuma talauci Kano miliyan miliyan miliyan sau dubu ɗari da hamsin jiha guda a Najeriya to ya za a yi wanda ya tara irin wannan dukiya kuma bai fidda haƙƙin Allah kuma origin ɗinta ba alheri ya za a yi jira Sau da haka kai yake ba sha'awa daga nesa wala shi kai ne abin sha'awa a gurinsa kai da za ka hau babur ɗinka ka yawo cikin gari ba hankalinka kwanci ba abin da ya ma zafi in ma mai mota ya kara ma kana ya tsaya ka zage shi don ba abin da ya ma ciwo kai hankalinka kwanci shi kokari yake ya za a yi ya ɓace ba a san shi ne ba قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كجدا إيه دنيا wata ce وتتئمكم مركم قل ibadi

manzo Allah ka gaya ma bayina allazina amanu dan da suka yi imani Allah daukin sarki mu ya dauka bayinsa na musamman masu imani sauran fa ba bayinsa bane bayinsa ne amma su ba su karɓa kiran zaman bautar da suke ga Allah ba babu ubudiyya tsawa'iyatan a tare da su akwai ubudiyya karhan suna bin Allah don dole amma ba su bin Allah bisa raɗin kansu shi yasa zaga Allah ta'ala cikin alqur'ani duk inda ya amci ya kira ibad to da yabo yake kiran su qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzahu bainahum fabashshir ibad الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا دم من ما صدق نبي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام تو عبادي درجات الله يتمك باونسا يا دو يا دوكك يا يا درجتك قل لعبادي الذين امنوا كتي ما باينا ودن سكي ايماني يقيم الصلاه اتي ناكي سو تصيد الصلاه تو مؤمني دا من سي انكي تصيد الصلاه ا ابين دا اكي نفي yudawimu ala iqamati salah kamar yadda a wata ayar Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu ay dawimu ala iman ku dage akan imani mun dai ku hakuri da ci gaba da sallah kada ku taba bari sallah ta zama matsala a gurin kuma yadda jin dadin ku a cikin sallar wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa kuma ka gaya ma bayina su yi sadaka su ciyar su bayar su kashe kuɗin su saboda Allah sirran wa alaniyatan sai Allah ya ce daga abinda mu ne muka ba su shi mu muka azarta su a cikin wannan akwai tunawa gare mu cewa arzikin nan da ake so ka bayar fa Allah ne ya baka ba dabara kace ta baka ba in ka da dabara kace akwai wanda ya da dabara yayi kokari bai samu ba in je karfin ka da akwai wanda yayi kokari da karfin sa bai samu ba Allah ya ce min qabli an ya'ti la bay'un fihi wala khilal ka ce mabayina su yi sallah su yi sadaka a asirce da bayyane tun gabanin rana ta zo wadda a cikinta ba ciniki ba abota ma'ana ba ciniki mai amfani a ranar don ba abin sai rannan ba wata sil'a haja guda ce a lahira ita ce aljanna kun ba saidawa ke yi an riga an gama saidawa a duniya kowa ya karɓi shaya ɗinsa sannan ba da a ce ana saidawan ma ba ka zo da komi ba ne ka tafi da shi kuma tsutsa ta ce in kawai wai duniya Allah ya rubuta duniya da duk abin da a cikin ta so da me za ka yi ciniki a ranar babu sannan wala khilal ba abota ba wani abokin da ke amfanin ka yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani sai na magana aboki a ranar mutum na gudun ubansa yana gudun matarsa yana gudun ƴaƴansa yana gudun ƴan uwansa to yana magana abota alati al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin mummunairan nan suna tare saboda me saboda duk cikin nima su kaga takarda ta mala abakar ai ni ma kaga to gafar ta mala malla amiri na takardarka alhamdulillah ga tana aljanna ta bakwai ne haka kaga kenan akwai abuta hmm? na kai shi ne na kai shi ne sai Allah ya ina kake so kai shi ai ta nake son duk tare in hmm? to kenan aljanna ashe ba a samun ta sai da waɗannan abubuwa da Allah ya faɗi sallah da sadaka da haka ya ku mummunai mu tsare sallah mu tsare sadaka waɗannan abubuwa biyu su ne manyan abubuwan da za su mana jagora zuwa ga aljanna yana da a wannan aya ya kamata mu kwana za mu shiga wani sabon zango abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladan sai ba mu ku aiki da shi idan mun kuskure ko tuka harshe Allah mun afwa mun gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم ban samu karanta tambayoyin nan ba amma za mu duba duk kun tantance su masu ma'ana ne a ba jiya na jiya ba na shekaran jiya ina na jiya ranar ka amsa to bari mu baka ne ka amsa Allah ji dan mallan wani ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka ilimi da ikhlasi ya sadar da mu da firdausu gaba ɗayan mu amin to ka ji mallan kai da baka so a ce sama shi ma wanga firdausi ya so mu ce gaba ɗaya hmm? rabbu ni firdausi uliya wadda duk ita ce fiyayya can nake so in bi hanya gun muhammadu inda manya ni da shi ba a sha make ba addu'an nan sayyidina sa iyayena zumaina hadda dukkan sahibaina duk su zo mini can wurina ba da shan wata yar waya ba haka wani ɗalibi ya ce a madina shekaru ashirin da biyu da sun kauce malam kace talakawa wanda ya bi allah zai shiga aljanna shekara ɗari biyar kamin mai kuɗi amma can eh, kamin mai kuɗi ana ta ana masa hisabi sannan kace za a yi wa kowa hisabi a cikin rabin yini da ka karanta inna allah sari'ul hisab je malam ya za mu haɗa wannan tambaya tana da ma'ana cewa allah yana hisabi a wuni ɗaya to ai allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu kuma hisabin ya danganta kowa da yadda yake ganin sa jama'a a lokacin da wani zai ga an yi hisabi kamar kyafta da bismillah wani sai ya sha wani zai daɗe kuma ko a ana rayuwar ta duniya kana ya kwatanta misali domin ita lahira duwar kai sai dai a bada misali amma ba iya gane hakikaninta amma yinin mai jin yunwa yana ɗaya da yinin mai koshi yinin mai murna yana ɗaya da yinin mai bakin ciki tsakani da Allah daren wahala da yunwa da bakin ciki mutum ne yana kurkuku kuma an sai da aka kashe matarsa da ƴaƴansa sannan aka jefa shi kurkuku aka hana masa abinci darensa yana ɗaya da daren wanda yake bikin auren ƴarsa a dan nawa ya tsawo tsakani da Allah to malam sai ka ba kanka amsa yace ina yi kaina nasiha da sauran musulmin da ke zuwa nan tafsiri na malam wannan abin kunya ne a ce duk taron mu a nan mun kasa sayan janareta babba oh wannan dogon magana ce kuma daga cikin mu ina ganin ba sai ka dogon shari ba kawai ka ce jama'a kana ba da shawara a fitar da kuɗi a yi Allah ni kama nan yaba mana zan yi tsakani da Allah saboda na san duk galibin taron mu nan yamu yamu ne bayan Allah waɗanda lura azumi da sallah ne ta ishe mu. amma sai da kuka tara naira dubu ɗari da cikin domin asusun manara jama'a in ba mu yaba ba bai kamata mu yi suka ba ko ba gaskiya ba waɗannan abubuwa kuma da ke faruwa a kai-a kai kusan duk inda ake harka addini ana samun su bilhassili ma yau kwana uku kenan da wani ya zo ya ce a sanar da ni amma bai so in san ko wane ne mu faɗi bukatun da ke ga masallacin nan kuma mun rubuta mun bashi ba mu san abin da Allah zai yi ba so akwai ire-iren mu ko ba ka ba akwai irin su zance masu yin wannan Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ya kara malam sani da lafiya amin na kara da imani na ji suna cewa haɗe yawun baki baya kare azumi malam ina neman ƙarin bayani eh in dai yawu ne wannan da muke ɗaya ce duk mu yi ta zubar da su ai wahala ta cin bana ko yawwa amma malamai sun ce maka ruhi ne ka tara su sannan ka haɗe don wata dabara ce kake so kake su zama kamar fiya wata malam assalamu alaikum me hukuncin wanda ya yi karya a cikin cv cv ɗin shi curriculum vitae in ma'ana ya yi ƙari ko ya yi rage a karatun shi kuma ya samu aiki yana karɓar albashi ƙarya duk inda take ƙarya ce a magana aka yi ta a magance aka yi ta ko a rubuce aka yi ta kuma za ta yi ta bin mutum har ranar alƙiyama kuma duk inda ta yi tasiri sai Allah ya tabbe shi saboda haka mu ji tsoron Allah a duk bayanan da muke bayarwa mu tantance sahihancin abin da muke faɗa musamman idan ya zamo future in mu ta girma kansa to yanzu kai kayi ƙarya ka ɗau kujerar wani ba taka ba don qualification da aka ɗauke ka da shi na ƙarya ne kuma akwai masu wannan qualification saboda haka bisa kujerar wani ne kake da tsawon waɗannan shekaru to me za ka ce ma Allah ranar Abin abinda an wajibi gare mu mu tsaya bisa gaskiya kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya yi walazina amanu taqullaha wa kunu ma sariqin an nuna mini lokaci ya zama an fi tambaya guda ɗaya sai mu dakata Allah ya wa malam hakuri da imani amin malam mutum ne yake zawa tane da wani yau zama tare da wani ɗan bid'a yana cikin wata bid'a kai kai ya kasa ganewa kada ya fita batun shi akan bid'an da yake kai kuma kana tare da shi to fa yi ban gane wannan wannan da kake yi ba ka ce kana tare da shi kuma ka ce ka rabu da shi kana tare da shi kai abin da wajibi tsakaninka da kowa kyakkyawar hulɗa da kyakkyawar nasiha amma cuɗanya da zamantakewa wuyinka da ɗan bid'a musamman in ya zanto yana kira zuwa ga bid'a musamman ya zanto yana da baki ko yana yana da hakkin karatu wanda da shi ke yada ma bid'a mai kuwa yada ma sunna ya yada ma ƙarya mai kuwa yada ma gaskiya wallahi hadari ne malamai sun ce a ashbahu khattafa bid'a kamar shuba kamar kurar karfe take jawo ka take yi sai ka je wurin malami mai tallata bid'a ya jefa maka shubha guda ka je wurin malami goma su kasa warware maka ita su tun farko kai nesa da yasa da ma'abucin bid'a ba kai hulɗa da kowa hulɗa mai kyau kai zamantakewa da kowa zamantakewa ta alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik